malin malam yace faslun rabewa ya juzu nikahu tafwidu wato auren tafwidi ya halatta me tafwidin to hmm. wa huwa al-aqdu al-maskutu fihi ala sadaqi shine an ɗaura aure amma ba a ji an faɗi sadaki ba an yi shuru a kan sadaki ba a ci kala ba a wurin ɗaurin auren amma can wajen iyaye wajen siga an tabbatar da sadaki na nan amma a wurin nan ba a ce ila a ce sadaki akan sadaki na ba a ji an ce komai ba failzamu bi ridaha bima faradahu zamu ya zama wajibi bi ha. in ta yadda bima faradahu abinda mijin ya farlanta an yi aure kila can danginta sun kasa tantance sadaki kila mahaifinta ya riga ya rasu kowa yana jin yana da hannu a kanta wannan ya ce a yanke kaza wannan ya ce a yanke kaza uwar ta ce yar ta ce a yanke kaza duk ai ta yi har ranar ɗaura aure ba su cimma mafita ba matsaya ba to ba za a daga ɗau aure saboda ba su cimma matsaya a kan sadaki ba sai a zo a ɗaura shi sai a shiru akan sadaki saboda sadaki ba san matsaya ba to idan aka ya ka gama daura auren nan fa za ka tare ita amarya a kai miji an kawo amarya ba a yanke sadaki ba ba da mun yi jima'i da ita to idan ya ga abin ya yi tsayi sai ya yanka mata wani abu ta yadda to shi ne ce fayil zimu bi ridaha lazimi ne in ta yadda bi ma faradahu abin da ya yanke ce kin ga wannan sadaki fa sun kasa yanke shi gidan nan naku ga sadaki dubu hamsin in ta yadda kuma shi ya yanke wannan to ya zan lazima aure ya yi in ba zala mahara misliha matuƙar ya ba da sadakin tamkanta wannan sadakin ya dace ba son rai ya yi ba an gane wannan ko? Mm. aure dahu bi faraddiha ko kuma ita ne ta ga har yanzu dai a ce laifin ta bangaren iyayenta ne ta yi shawara da shi ce to kaga har yanzu ba yanki sadakin nan ba ni ina ka bani sadaki dubu hamsin aika musu da shi waye yanki kaga ita ta yanki ba shi ya yanki ba to shikenan sai ya ba ya yarda da wannan sai ya ba ta dubu hamsin sai ta aika musu da shi to yayi aufar da waliha ko kuma ta ya farlanta bayan an ɗaura auren shikenan ana ta tattake waje sai waliyin ya aiko Ya ce to shikenan yanzu mun yanke kaza ne sai aka bayar shikenan an gane wannan ko to duk ɗayan ukun nan lazim ne to akan shi za a tsaya fa in tallaka qabla al wal bina'i in ya sake ta kafin a yanki sadakin kuma bai kwanta da ita ba domin wasu sukan ɗaura aure fa a shekara hudu biyar fa ba tare ba kamar filani filani sai a ɗaura aure ka ga mutum ya samu mata an ce mishi ga matan shi an ɗaura aure sai a shekara bakwai ma ba tare ba ko matan shi ne ta abin nan shida bakwai an ɗaura mata aure amma ba tare ba sai ta shekara sha biyu ta tare ba kuma ga mijin can yana ta kiwon tura shi ya tafi kudu ya tafi arewa ya tafi yamma ya tafi kamaru ya tafi ina ne sai bada zai dawo wuri kaza ta da mijinta an daura aure bata tare ba to sai sake ta ba a riga an yanke farillan ba shi bai yanke ba masu ita bata yanke ba amma kawo ta ba waliyan ba su yanke ba kuma abin ya tsayi ya ya dauki lokaci har ga kai auren nan ya hakura to shikenan sai sake ta wala mahara to babu sadaki anawa akwai ustuhibbal mutu'a. naku akwai mm-hmm. irin wannan irin wannan sakin yana daga cikin sakin da mustahabi ne a kyautata wato ya bada wani abu wala mahara to na tunda ya sake ta to babu babu sadaki wa yathbutu taurisu to inda mutuwa yayi fa ba a tare ba bai ba da sadaki ba kuma ba tare jima'i da ita ba gashi an ɗaura aure ba fakin sadaki an faɗa ba ana nan ana jiraci ba a kai ta ba bai jima'i da ita ba kuma sai mutu kun san a karatu mana bayan cewa yakan mulu bil haka ne ko idan da an farlanta ta cinye sadaki to nan ba a farlanta ba amma an ɗaura auren to sai ya ce waya zubutu su gado kawai za ta yi ana an gane ko gado kawai za ta yi saboda ai dama ba farlanta sadakin ba da an farlanta sadakin aka jima ba a tare ba to kaga kenan ta cinye sadaki kuma za ta yi gado to a nan gaban gado za ta yi banda sadaki walau da khala lalazima maharul misli inda kuma su shi bai yanke sadaki da zai bata ba ita bata yanke abin da za a bata ba waliyin bai yanke abin da za a bata ba amma an kawo mushi mata sai daga baya ya ci gaba da saduwa da ita kila ma ko da ya faɗi ya mutu ba yanke sadaki ba da sadaki ba ga ciki to a nan wurin sai ya ce to irin ta wannan nawa ne sadakinta sadakinta kaza ne sai ya ce to sai an biya wannan sadakin sannan sai a yi maganan gado a wannan gaban idan ya zama kudin da ya bari gaba ɗaya ci sadakin ba sadakin za a biya in ma yana da sauran mata ne kunnin kudin bai kai sadakin ba to sun yi gadon bashi kenan hasolin kishiyoyi za a kasa a basu su hada mata sadakinta kaga an samu ci gaba ko <laughs> mata da ba su san kishiya wa tahkimu ka tahkim ta sanya wasu su hukunci kamar tafwidi ne wato an kasa cin daki waliyai sun kasa to sai a sa a sanya mai hukunci ya hukunci ko a sanya wasu mutum biyu masu hankali su su je su tattauna su yanke hukunci uwan ya ta ce kaza za a sa wan ya ya ce kaza za a sa kanin uba ya ce kaza za a sa wan uba ya ce kaza za a sa wani kaka ma kila ya ce kaza za a gida ya dame ya samu ta hakimi an tattara gidan su hakura kawai kai wani ku yanke hukunci kowa ya hakura to kamar tafi ni. fa in radiya bima yahkumu wadannan masu hukuncin da ba su ba waliyi ba jinsin waliyan bane idan ma'auratan nan sun yarda da abinda da wancan masu tahkim masu hukunci suka yi to shike na aure tabbata wa illa khayyira baina talaqi wa mahri misli in ko ba su yadda ba to dayan biyu ko dai a fasa auren tunda an kasa cin masa daki ko kuma ce to kai tamkanta irin wannan dubu ashirin za a bayar ka biya dubu ashirin an gane wannan ko wa talzumun nafaqatu bid dukhuli wanda ya auri mace ba ɗora mashi ya ci da ita ba sai in yi jima'i da ita a du'a ilaihi ko kuma daman jima'in ya samu daman jima'in bai yi jima'in bane biyu in ya faru sannan miji ya zama ya ci da mata dole shi sanya a shari'a idan mutum ya nemi auren yarinya karama wadda bata isa jima'i ba kuma iyayen suka yi da suka bashi to ci da ita yana kan iyayen ne ba yana kan mijin bane in mijin ya ga zai ihsani ya ce da ita shikenan amma ci da ta ba yana kan shi bane bai zan wajibi ba shi mustahabbi ne in ya ci ta saboda ba ta yi su jima'i ba bishar bulugi matukan wannan yarinyar ta zan baliga wa itaqati hal kuma za a iya jima'i da ita za a iya kunciya da ita wahiyar mu'tabaratun sabon karatu ne wannan ita ake kallo bi haliha matsayinta fahimta hidul hakimu saboda haka mai hukunci sai yi kokari bi fardu kifayati ha wajen yanka mata abin da zai ishe ta min malagina laha anhu da abin da ba zai yi wuta wadata daga barin shi ba wannan tsarin ba mu da shi a rike mata shine kuma asali idan mutum ya auri mace akan kaddara abin da zai ishe ta ko duk kullum ko duk sati ko duk wata to za a bashi za a mai bayani wannan yarinyan kullum tiya take ci so da ka sati tiya bakwai na shinkafa taliya ashirin jarkan manja ɗaya magi arba'in kaza kudin cefa ne naira dubu biyar shine fa yace hakimu ita za a kalla don wata bota ci hakim yayi hukunci yace to abinda zaka rinka ba ta duk sati shine mudun shinkafa bakwai ko goma taliya biyar masara tiya kaza magi guda kaza cefane guda kaza to hakim yayi bakin kokarin shi tabbatar da ya kiyasi ya yanke to haka zai ba ta duk sati in kuma abincin wata ne duk wata in ya bata ya sallame ta in ta gada mata ta zuba a ruwa ya kare a ranan bai kara ta komi sai kwanukan sun isa an gano nan to ba tsarin mu kenan ba mu mu yanzu kullun zaka je ka nemo da abin da ka samu a dafa inda ka samu sai a dafa abin da ka samu sai a dafa ba ma kiyasin cewa nawa ne za a ba mace in kuma kuɗi ne shikenan to wannan an yi lissafi ka ce to duka wannan da aka lissafi nawa a ce dubu talatin duk sati wata nawa dubu casa'in to shi kenan a dubu casa'in kenan ma dubu ɗari da ashirin to shi kenan to sati sati za ka bata ko wata to sati sati zan rinka bata duk shi ne idi zan ba da dubu talatin ta ci abinci shi kenan sai ta rinka dafa abincinta tana ci an gane ko fa'in kanar mimman tuhudamu Akadamaha in ta kasance irin matan nan ne wanda ka auro ta gidansu bata iya wanki ba bata iya dafa abinci ba to ku dan ana mata hidima kenan Akadamaha sai ka dauki masu mata aiki an ga muku ita wannan dama gidansu haka nan take sakaka komi mata ake bata yanzu in ka ba ta wanki ke wanki sai hannunta ya tara jini bata iya wanki ba in ta girki ba zai ciwo ba za ka ga wani ganye-ganye ne ga nan shi ke nan to sai ka samu mai mata aiki sai ka rinka biya in ba biya sai ka sai za ka yi biya za ka yi amma za ka yi oho sai a kama mata hidima ita kula da ita aiki Allah taimaka in ko dama ita ma uwanta kullum butu-butu take tana kicin ne to kaga lata kudanmu mm. ita ma sai ta kicin haka ne ko gidansu haka yake to nan ma haka take in kuma ka ga dama ka canza rayuwar to shi kenan to gidan ku ce ba hidima ke mu ke wanki hidima ke ke ɗauko ruwa garin ba ruwa jarka hudu suka huji a kanki na daukar ruwa kaza da kaza kai lissafi to ba mata hidimin komi to kaga ba maganan hidima sai mu tashi wata skudu bin shuzi ha duk waɗannan haƙoƙin sun faɗi in ta janye daga jima'i an gane ko za mu yi mita a gurje cikin miki biyar to fasulun ya juzu kafin tafawi auren tafawidi ya halatta me tafawidi wa huwa shi shine taurin aure